daga nan tehran radio voh hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su da majin mahangarar masana bayan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare wanda shi ma har kullum shiri ne da ke kawo ra'ayin masu saurare da suke bayyanawa akan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na fatawar musulunci wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin matsaloli na addini da kuma amsa tambayoyi akan so daga masu saurare to za mu karkare ne da shirin nan na afirka a yau wanda shi ma kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar waɗanda su ne abin da za a je a sangon shirin namu na wani lokaci da yardar allah jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. A Iran ana juyayin shekara guda da shahadar janar Qasim Suleimani. an sake kashe sojojin faransa biyu a kasar mali jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar ta samu gagarumin rinjaye a majalisar dokokin kasar bayan lashe zaben shugabancin kasar da za a je zagayensa na biyu don zuga labaran kamar da za a ji su a iran ana juyayin cika shekara guda da kisan janar kasim suleimani wanda ya yi shahada a wani hari da amurka ta kaiwa tawagar motocinsa a iraki a ranar 3 ga watan janairun shekarar 2020 kisan da aka yi wa janar suleimani ya bakanta wa al'ummar iran rai matuka duba da matsayi da kimar da suleimanin yake da shi a idon iraniyawa da ma wasu kasashen yankin laftana janar kasum suleimani ya yi shahada ne a wani harin jirgi marar direba da shugaba trump na amurka ya ba da umarnin kaiwa tawagar motocinsa a kusa da filin jirgin saman bagadaza na kasar iraki a ranar wato a ranar irin ta yau a shekarar 2020 da ta gabata daga cikin waɗanda suka yi shahada a harin har da abu mahdi al kwamandan rundunar hashidu sha'abi ta ƙasar iraki da wasu da ke tare da su iran dai na mai cigaba da shan alwashin daukar fansa akan kisan da amurka ta yi wa janar din nata bayan martanin da ta mayar ta hanyar kai wasu hare-haren makamai masu lunzami a sansanin sojin amurka da ke iraki kwanaki kaɗan bayan kisan fadar shugaban ƙasa a faransa ta sanar da mutuwar sojojin ƙasar guda biyu da suka hada da mace guda a yankin menaka na ƙasar mali a cewar sanarwar da fadar elize ta fitar sojin su rasa su ne da yammacin shiya asabar yayin da motar da suke ciki ta fuskanci hari daga wani abun fashewa a daidai lokacin da tawagar su ke sintiri a yankin na menaka ranar asabar shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce ya kaɗu matuka game da mutuwar sojojin guda biyu wannan harin dai na zuwa ne kwana biyar bayan wani makamancinsa da yi sanadin mutuwar sojojin faransar uku ranar litinin da ta gabata a kasar tamali wanda wata kungiya da ke da alaka da alka'ida ta dauki alhakin kaiwa a wata sanarwa da ta fitar a jiya mutuwar sojojin faransar biyu na baya-bayan nan ya sanya adadin sojojin faransa da aka kashe a yankin sahel ya kai 49 tun bayan da faransar ta sanya kafa a yankin a cikin shekarar 2013 jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar niger ta samu gagarumin jayi a majalisar dokokin kasar bayan lashe zaben shugaban kasar da za a je zagayen sana biyu da tazara mai yawa pnds ta samu kujera 80 daga cikin 166 yayin da jam'iyyar modern lumana ta samu kujeru 19 sai kuma jam'iyyar mnsd nasara da mpr jamhuriya waɗanda suka samu kujeru 13 kowannensu sai dai wasu jam'iyyun sun ce za su shigar da korafi saboda zargin magudi da aka aikata da kuma ba daidai ba a zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan disamban da ya gabata a jiya ne hukumar zaben kasar ta jamhuriyar Nijar ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar gami da na majalisar dokoki da aka kada kuri'arsa a ranar 27 ga watan disamban da ya gabata sakamakon da hukumar ta fitar ya nuna cewa dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ne cewa da bazu muhammad ya lashe zaben da kashi 39 da dugu 33 cikin 100 kwatankwacin ƙuri'u kimanin miliyan 1.9 yayin da tsohon shugaba alhaji muhammad usman na jam'iyyar rdr canji ke biye masa da kashi 16.99 da cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada hakan dai yana nufin za a je zagaye na biyu a zaben shugabancin kasar a ƙarshen watan fabrairu mai zuwa saboda ba a samu ɗan takarar da ya lashe ƙuri'u sama da kaso hamsin cikin 100 ba to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ana ƙara sa ran dunkulewar nahiyar afirka yayin da aka fara cinikayya karkashin yarjejeniyar nan ta ciniki marar shinge an fara cinikayya karkashin yarjejeniyar ce a ranar ɗaya ga watan janairu shekarar nan da muke ciki yayin da ake kara sa ran ganin dunkulewar nahiyar zuwa yanzu yarjejeniyar wadda aka kaddamar a watan maris na shekarar 2018 a birnin kigalin rwanda ta samu kasashen nahiyar hamsin da suka rattaba hannu a kai lamarin da ya samar da sabuwar fata da murna ta fuskar inganta cinikayya a tsakanin kasashen nahiyar da kuma sauƙaƙa rayuwa da bunƙasa ayyukan masana'antu eritrea ce dai ƙasa ɗaya tilo da bata sa hannu ba kan yarjejeniyar shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa wanda ke shugabantar tarayyar afirka a wannan karo ya shaidada cewa yarjejeniyar yankin cinikayya cikin inci za ta samar da gagarumin sauyi ga tattalin arzikin nahiyar shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi kira ga kasashen afirka su tabbatar da farfaɗo tattalin arzikin nahiyar a sabuwar shekarar nan ta 2021 daga halin da ya shiga sanadiyar annobar covid-19 ya bayyana cikin wata sanarwa da aka fitar cewa yayin da aka kawo karshen shekarar 2020 an ga ƙarshen shekarar da ta zo da kalubalen da ba a taɓa gani ba shugaban ya yi gargaɗin cewa abin da ke gaban ƙasashen a wannan sabuwar shekara shine kare rayuka da lafiyar al'umma da kuma tabbatar da farfadowar tattalin arzikin nahiyar to karshen labaran duniyar kenan To madalla aka shida san barka dauke da labaran duniya. To yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari wasu daga cikin sharhi na jaridun da muke dauke da su. Mulega jaridunmu na yau. To madalla za dubi ne a cikin jaridu guda biyu na leadership da kuma premium times daga Najeriya. zan fara duba jaridar leadership wadda ta kawo bayanin cewa kungiyar mai Allah ta fulani kina a najeriya din ta ce za mu maka duk wanda ya kara danganta fulani da ayyukan ta'addanci kungiyar fulani mai Allah din wato reshen jihar bauchi ce ta sanar da hakan inda ta ce daga yanzu duk wani ko wani gidan jarida waɗanda suka sake danganta al'ummar fulani da ayyukan ta'addanci to za su ɗauki matakin shari'a mai tsauri akan kowane ne a maimakon haka a ce kungiyar ta nemi waɗanda lamarin shafa da suke wato da korafi akan wasu abubuwa akan cewa za su iya ɗaukar matakai da suka dace amma bai kamata a yi kuɗin goro akan dukkanin fulani ba domin kuwa idan aka ce fulani ana magana ne akan kabila guda wadda take da ɗimbin mutane don haka duk wani mai laifi sunansa mai laifi kuma ƙungiyar ta ce ba za ta lamunci danganta da wani laifi na ta'addanci akan fulani ba waɗannan kalamai sun fito ne dai daga bakin shugaban ƙungiyar mai allah da rashin jihar bauchi alhaji hussein muhammad a yan taron manema labarai wanda ya kira ya kuma ƙara da cewa sakamakon danganta kammal laifi da ake yi wa fulani wannan ya ƙara zubar da kima su a wajen al'umma To sai kuma jaridar Premium Times wadda ta kawo labarin cewa dai adadin mutanen da suke kamuwa da cutar corona jiya asabar kimanin mutane 500 da 76 ne suka kamu da cutar corona kamar yadda hukumar wato kula da cututtuka masu yaduwa ta najeriya don wato ncdc ta sanar alkalamin da hukumar ta ncdc ta fitar a ranar jiya asabar sun nuna cewa jihar lagos ta samu karin mutane 277 yayin da birnin tarayya abuja ya samu mutane 90 sai kuma jihar oyo mutane 51 jihar nasarawa tana da mutane 49 sokoto tana da mutane 23 a nan bar 14 bauchi 11 imo 11 kano 11 edo goma plato goma ogun tara osun biyar jigawa 3 ribas biyu yanzu mutane 89,163 ne suka kamu da cutar corona a tare najeriya baki daya yayin da mutane 74,789 suka warke sai kuma 1,302 suka rasa rayukansu sannan kuma ya zuwa yanzu mutane 13,072 ne suke dauke da wannan cuta a tarayyar najeriya a ranar juma'a dai mutane saba'in 1,074 ne suka kamu da wannan cuta a najeriya baki daya a jihohin lagos kaduna rivers gombe kano da kuma babban birnin tarayyar najeriya din wato abuja da kuma nan ne mutane suka fi yawan kamuwa jami'an kula da lafiya sun bayyana cewa a matsayin su na waɗanda suke sahun gaba wajen sai da rayukansu domin ceto rayuwar waɗanda suka kamu da wannan cuta da ma sauran cututtuka to suna korafi akan kan allowance da ake basu na sai da rayuwarsu wato naira dubu biyar inda suka ce wannan ya gaza matuka inda suka bukaci gwamnati ta dubi akan wannan kasantuwar cewa rayuwarsu ta fi zama cikin hadari a kokarin da suke yi na taimaka ma al'umma. madalla to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a ji sauran sheshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau da yarda allah za mu yi tsokaci ne akan zagayowar shekara ɗaya da shahadar janar kasim suleimani sanadiyar kisan gillar da amurka ta yi masa a kasar iraki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a rana irin wannan ta uku ga watan janairu na shekara ta 2020 ta ƙare duniya ta tashi da labarin aikin ta'addancin da amurka ta yi na kisan janar kasim suleimani kisan nashi tare da injiniya abu mahadi bayyananan ta'addanci ne kuma tsararre da gwamnatin amurka ta aiwatar wanda shugabanta donald trump ya fito fili ya bayyana cewa shine ya ba da umarnin a yi wannan kisan gillan sai dai a gefe ɗaya shahadar ta sa waɗanda ba su ma san shi ba a duniyan nan wato kasim suleimani ɗin kenan sun fahimci irin rawar da ya taka a cikin wannan yanki na gabas ta tsakiya wajen kalubalantar mummunar siyasa amurka da makirce makircen ta makirci na ƙarshe da amurka ta kitsa wannan yanki shine batun ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da su jubhatun nusra da alka'ida da sauransu waɗanda suka taka rawa ta hanyar fakewa da addini wajen zubar da jini shahid kasim sulaimani ya taka rawa gagaruma a cikin alfaffan yakin iraki a kan iran daga shekara ta 1980 da ya zama kwamandar rundunar sarala ya kuma zama kwamandar rundunar kudus wacce take karkashin dakarun junju hal musunci na iran daga shekara ta 1998 har zuwa lokacin shahadar tashi a ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 bugu da ƙari shahid kasim suleimani ya taka rawa a fagen gwagwarmayar 'yanto da falastinu daga mamayar 'yan sahayoniya kusan dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinawa sun ci moriyar dabarunsa na yaƙi da suke amfani da shi a gwagwarmayarsu da 'yan sahayoniya jagoran kungiyar hezbollah ta labanan said hassan nasarallah a wata hira da tashar talabijin din almayadin ta yadda shi a kwanakin nan ya bayyana cewa shahid kasim suleimani ne ya fara shigar da makaman tarwatsa tankokin yaƙi zuwa cikin palestino domin amfanin 'yan gwagwarmaya shi ma jagoran juyin juhal musanci na iran ayatollah imam sayyid aliyu khamenei ya bayyana shahid kasim suleimani da cewa gwarzo ne na al'ummar iran da kuma duniyar musulmi ayatollah imam hamna ya kuma ci gaba da cewa shahadar janar kasim suleimani ta shiga cikin tarihi domin ba wani abu bane wanda aka saba da shi na yau da kullum wani sashe na bayanin jagoran juyin halin musulunci na iran ya kunshi cewa abin alfahari ne ga mutanen iran yadda aka sami wani mutum daga cikinsu wanda ya gina ruhinsa har ta kai ga ya zama gwarzo daga cikin gwarazan al'ummar musulmin duniya kasim sulaimani ya bambanta da sojojin da aka sani a duniya ta yadda wanda duk ya kai mukamin major general da wuya a gan shi a filin daga ɗauke da bindiga a hannu yana yaƙi ko na bayar da umarni kai tsaye daga filin daga mafi yawancin masu mukamai irin waɗannan na soja sukan zauna ne a cikin ofis suna ba da umarni daga nesa shi kuwa shahid kasim suleimani bai taɓa rabuwa da filin daga ba tun da ya shige shi a karan farko a lokacin da shekarunsa ba su wuce ashirin ba mukamai da ya rika takawa na soja ba su taɓa sa shi jin cewa ya wuce shiga filin daga na soja ba domin ya fuskanci abokan gaba gaba da gaba a filin dagar kallafaffen yaƙi ne da iraki da can ne masomi ko kuwa filin yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan iyakar labanan ko kuma a cikin fagage daban-daban na yaƙi da ƙaƙaba wa siriya da 'yan takfiriya haka nan a cikin iraki da dukkanin fagagen dagar da ya shiga cikinsu zainab sulaimani wacce ɗiyar shahidin ce ta bayyana cewa mahaifin nata yana shiga cikin filayen daga ne ya kuma kasance a tsakiyar mayaka a ƙasashe daban-daban na duniya saboda ya yi imani da cewa su raunana ne da taimaka musu ya zama wajibi ta kuma ci gaba da cewa shahid suleimani baya bambantawa tsakanin falasinawa da iraniyawa ko mutanen labanon ko siriya ko na ƙasar yaman dukkanin fagagen yaƙi na waɗannan ƙasashen sun san kasim suleimani kuma shi ma ya san su yana kuma ɗaukar kansa a matsayin ɗaya daga cikin mayakansu wajen faɗa da zalunci yana ɗaukar cewa cutar da raunanan mutane wani jan layi ne a gabansa da ba zai iya gani ya daure ba diyarsa zainab ta ƙara da cewa mahaifin nata ya yi imani da cewa a duk inda wani mahaluki yake a doron ƙasa matuƙar ana zaluntarsa da tursasa masa to yana jin cewa fa wani nauyi ne da ya rataya a wuyansa ya taimakawa wannan bawan Allah al'ummar Falasɗinu musamman tana da matsayi mai girma a wurin shahid Kasim Suleimani domin al'umma ce wacce ake zalumta matuƙa ta yadda ba za a iya kwatanta zaluncin da ake mata ba da wani zalunci a wannan zamanin. don haka ya yi amfani da dukkanin damar da yake da ita wajen karfafa ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da ba su dukkanin abin da suke bukatuwa da shi domin yin juriya da tsayin daka wajen faɗa da abokan gabasu da kuma ganin cewa sun samu nasara da galaba a kansu sakamakon wannan taimakon nasa kuwa ne muke gani a wannan lokacin a tare da ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa waɗanda nasarorin da suke samu suke a bayyane hakanan kuma shahir kasim sulemani yana da alaƙa ta kud da kud da 'yan gwagwarmaya na labanon da iraki wacce alaƙa ce mai ƙarfin gaske ya gina alaƙa da 'yan gwagwarmaya irin said hassan nasallah da abu mahadi al-muhandis na kasar iraki da sauran dukkanin waɗanda ake zalunta a wannan yanki da duniyar musulmi suke dangane da dalilin da ya sa amurka ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla ministan tsaron iran brigadier Janar amir hatami ya bayyana cewa shahid kasim suleimani ya dagula wa amurka lissafi a gabas ta tsakiya da siyasa ta a wannan yanki don haka suka yi masa kisan gilla shakka babu ruwayoyin da suka fitowa bayan shahadar kasim sulaimani daga wato mutanen iraki kurdawa ne da larabawansu sun nuna cewa lallai rawar da ya taka ta kawo wa amurka cikas wajen cimma mafofin da ta sa gaba ga misali kurdawa sun ba da labarin cewa a lokacin da 'yan da'i suka karaci biranensu musamman birnin arbil sun tuntuɓa amurka domin su taimaka masu amma ba abin da suka yi amma suna tuntuɓar kasim suleimani ba a ɗauki sa'o'i ba ya aiki da kayan yaƙi sannan ya tafi da kanshi zuwa yankin kurdawa na iraki inda a cikin 'yan kwanaki kaɗan wanda ya kasance a filin daga tare da mayakin kurdawa suka yi nasarar korar 'yan da'ish daga kilomitoci 'yan kaɗan daga birnin arbin. hakanan su kansu larabawan iraki sun ba da labarin cewa sun faɗa wa amurkawa irin hatsarin da suke fuskanta na karatowar da'ish da ƙoƙarin mamaye biranensu sannan suka bukaci irin makaman da suke bukata amma amurkawan suka faɗa musu cewa sai nan da wasu shekaru mai zuwa za a iya ba su waɗannan makaman amma suna tuntuɓar shahid kasim suleimani ba a ɗauki sa'o'i masu yawa ba ya aike da makaman da suke bukata sannan kuma ya isa da kanshi inda ya jagoranci wato faɗan korar 'yan ta'adda daga biranen iraki amir hatami ministan tsaron iran ya kuma bayyana cewa ba domin mataki na hikima da jagoran junju halin musulunci na iran da kuma jarar kasar sulaimani da waɗanda suke tare da shi ba to da kungiyar da'ish da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda sun ikon ikonsu a dukkanin siriya iraki da wasu yankuna masu yawa na gabas ta tsakiya har ilawa brigadier janar amir hatami ya kuma bayyana cewa yankin asiya hadda ma nahiyar turai sun samu tsaro da aminci ne a yanzu daga sharrin 'yan ta'adda saboda jihadin kasim suleimani a ƙarshe kuwa ministan tsaron na iran ya bayyana cewa ba da jimawa ba duniyan nan za ta fahimci katon kuskuren da amurka ta tafka saboda kisan gillar da ta yi wa shahidu sulaimani domin kuwa ta yi haka ne saboda taimakawa 'yan ta'adda to masu za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon muna ta ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. To madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mulai musulunci ta Iran sunana shugaba Ilya iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina so ku bani dama domin in mika gaishe kashe uwa da mana arziki da farko dai kadori riga ga dan fulani ina gaida ilyas isar Kadau. ina gaida zane da alfe tifuwa mudik akwai su madatte da magaran akwai alhaji dan gaba mai atamfa wanda yake gumal akwai mutar mai kanti da warda wanda yake babura akwai shugaban zaɓe sanka na jihar da magaran alhaji zabiyar mai matala da magaran akwai alhaji amin aminu mustapha kayan kwalliya da magaran akwai tsatsafa hana shanya alarama mai dabino wanda yake cikin kasuwar dole da magaran ba zan manta da shugaba audu rashid mai shayi da magar eh, daura akwai shitu mai kayan gwangwan daura da duk cikin wanda yake cikin gidan wannan da wanda bai samu nasa sunansa ba ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana shugaban kungiyar asusu rashin mai abun jimai na farko dai ina gaida tare m tahir da iliyasu mai matsattai da magaran sai kuma shi mai gabatarwa hassan barka da kuma ainihin tahir m tahir da kuma sahadarin asuba kashe mai sauko da muhammad yaro agades da lirwano alhaji abdi agades da fatan duk suna lafiya mai gaida ku gaban kungiyar asusu abban jimai assalamu alaikum radio mai magana iliyasu yakub gawa ita suka dauki jihar Bauchi to zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki ina gaida Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida da kuma Kadora Diga ga dan Fulanin Gwarji da Isa Bikan mai saje daga Toro Iliyasu M Iliyasu Gulawa Ibrahim Iromo da ake Murtala da Basi kaga dama akwai Malakawu Shatima Watakal Abubakar Salisu Arikime akwai Dogo Jabe akwai Ibrahim Iromo da ake akwai Yusuf Chimbi Niger State akwai Muhammadu Direba Murba Mashiwo Iliyasu Usaini John analyst statistics da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe su Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi na gode radio Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi. Assalamu alaikum mai magana na agwa mai fati daga nan zandar zan dan sakon gaishe gaishe. Na farko ina gaida Musa Hadarin Asuba maganin uba mai tsanani da Tari M Tari Jambilo ina gaida Malam Siraja wanda yake Gambi ina gaida Yusuf Madate wanda mazaunin Yamai ina gaida sani letana wanda yake nan zandar ina gaida miji soja wanda yake zandar ina gaida babaya dan bayan gari wanda yake difa ina gaida habibu kaporal wanda yake tilaberi na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci shirin suna na tahin tahirin yawon hakika na shigo wannan shi domin na yi sakon gashi da shida zuwa ga abokanan arziki kamar haka malam na agwa mai faci zandir da adam tartar mai na kasar chadi da musa hadarin asuba kashe mai sakko da magaram ina da ilyas yakubu diga wata suka dau jihar bauchi ina da kado da diga ga dan fulanin warji ina gaida abdulbutallin manda magariya ina da kinu musani musari ina da yahaya don azare ina ga da abad m almajiri ga buru kare jihar borno ina gaida duk daukacin sashen hausa na boh da masu sauraron ku gabaki daya daga tahir m tahir jambulo jihar kano assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani shugaban kungiyar da kai muka zo rashin jihar bauchi to a yau zan yi amfani da wannan dama mi ga sagon gaisuwa na zuwa ga abokan bayanai na kamar su Ibrahim Iromo da yawoi akwai iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau akwai Baffa Haruna Bajoga Isa Jikan Mai Saje akwai Abdullahi na Nabi Dadin Faira akwai Ibrahim Salisu Dan Kaduna Ibrahim SD Kusfa Zaria Uzairu Mai Had shefa Adamu Rijau Ado Salati Goma ga Nabi Rijau akwai Kinunu Sani Nusari Maina Bayero Borno akwai Ahmad Suleiman Bajoga akwai Ahmadu Abasha Mashina kenan akwai wari malam bare bare zuwa nijar bula makulla kandula bukar nijar isu maratai da magaram akwai umar bula ma akwai bula makulla kandula bukar nijar akwai alhaji jalo masheri akwai sayyidi barhama akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai shefu kashalla kafso ana zikiri dole kafi mata kulliya girgin masoya na gode jamfuriyar musulunci tehran sunana kadora diga ga dan fulani wurji assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh shashin hausa na biyu muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗantai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ya maida na jamhuriyar nijar zan so ku bani dama da yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki kamar su musa hadar asuba kashe mai ko da magaram akwai na kwame faci wato ofital da magaram akwai muji soja mai adi da ta sauni a nan da magaram ina gaida babaya nefe ina gaida babaya gambo da magaram akwai mamman biniya ya a washe tawa ina gaida ilyas fure magazi wanda yake a garin agares ina gaida alarama da tsohon da shanya mai dabino wanda yake garin madatte akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura najeriya ina gaida kaɗauwar diga ga dan fulani warji isa jika mai saje toro akwai su umar babanya sabon gida akwai bako mara kandila bukar ana gaida ababin dabaram wanda yake difa akwai adam statar shugaba asusu ne mai love wanda yake tadi ina gaida su umar babanya sabon gida akwai akwai ibrahim iroma daki wai. ina gaida Ilyas Yakubu Diga Itas Gedo jihar Bauchi. Da karshe ina gaida Hassan Barka shine jagoran namu na gidan radio nan BH da 'yan gidan radio BH baki na ku ne mai gaishe ku isu madattai da magabin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai ku tashi lahiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. To yanzu ga shirinmu na gaba shirin nan na fatoyin musulunci. Fatawoyin musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci shirin da a cikinsa muke bujiro muku da fatoyi waɗanda aka bayar ta ɓangaren al'amura da suka shafi fikihu musamman fatoyi waɗanda suke fitowa daga sayidul khaminai hafizahullah to a yau za mu yi kokari ne mu kawo wasu fatoyi waɗanda shi sayyidul khamenei ya bayyana dangane da abubuwa da suka shafi fikihu musamman akwai fatawa wadda ta safi al'amura na sallah wato kamar mutum ne ya zo zai yi sallah amma lokacin da ya tashi zai yi sallah din sai ya duba lokaci ya ƙure to la'alla ko bacci ne ya kwashe shi ko kuma dai wasu abubuwa amma dai lokaci ya kure wato za ka iya cewa kamar saura mintuna a ce kaɗan lokaci ya fita tunda mun san cewa barin sallah lokacinta ya fita ba ƙaramin zunubi ba ne babban zunubi ne wannan mutum yana ji yana gani ya jinkirta sallah har lokacinta ya fita ya ce zai je ya yi abin da ake ce masa kazai wato ya yi rama ko lalle babban laifi ne shi yasa aka ba shi saidul khamenei ya ba da fatawa idan mutum ya samu kansa a irin wannan lokaci da lokacin sallah ya kure ko kuma gashi lokacin yana so ya fita misali a ce sauran mintuna kaɗan to ya za a yi wannan sallah to fatawarsa a irin wannan lokaci domin dai kada lokaci ya kure din ko kuma ya fita daga lokaci ya fita sai ya ce mutum zai iya zuwa ya yi sallar nan ba tare da ya karanta sura ba na farko kenan wato ya karanta fatiha a raka'o'i biyu na farko kenan ba tare da ya karanta sura ba domin idan ya ce zai karanta sura zai iya zama lokacin ya fita to sai ya haƙura da karanta sura abu na biyu idan ya yi haka a raka'o'i na biyu na ƙarshe musamman waɗanda suke mazaban jafariya akwai tasbihatul arba'a tasbihat da wani tasbihi da ake guda hudun nan sai aka ce a'a shi ma mutum zai iya kwaya ɗaya kurin ya wadatar domin dai ya samu ya sallah a lokaci abu na uku shine waɗansu abubuwa da suke mustahabbai ne a cikin sallah ɗin shi ma ba lalle ne sai ya yi su ba kamar irin su kunuti misali da dai abun da mutum ya san cewa mustahabi ne ba lalle ne sai ya yi su ba abu na hudu kamar hatta irin su misali sallama in ya tashi sallama ya yi sallama sau ɗaya kurin ba sai ya yi sauran jerin sallama sallama din da aka saba yi kamar guda uku ba ko hudu saboda haka waɗannan a takaice su ne abubuwa da aka yafe wa mutum ya ɗauke su ko ya rage su a cikin sallah domin kada lokaci ya kure masa ya fice masa domin kar ya kuskura yana ji yana gani a ce lokaci ya fita bai sallah akan lokaci ba to wannan a takaice fatuwa fatuwa ce wadda yake sabuwa ma a cikin wata biyu da suka wuce sai dulkamna'i ya ba da wannan fatuwa din to akwai abu da kuma ya ba da wata fatuwa musamman ga masu neman aiki wannan maurjil ibtila'i ne masu neman aiki a wajejenmu a ko'ina ma a duniya mutum yana neman aiki sai ya je ya sami abin da ake ce masa long leg ya bi ta hanya ya samo wani wanda zai nemo masa aiki din shin irin waɗannan da suke zuwa su bi hanyoyi domin wani ya samu musu aiki amma long leg din ko duk wanda ka yi wa zancen long leg da ai an san me ake nufi akwai waɗanda suke zuwa wasu an ce ofa ɗin masu yarwa suke su je su samo ofa ta yaya suka samo ta su suka sani amma su zo su samu wanda yake so su iya samu aiki sai su sayar masa wasu lokutan makudan kuɗi suke sayarwa ko kuma ka je dai wani waye amfani da mukamunsa ko ya amfani da wato sanuwarsa da ya a wannan guri ya je ya sawo maka aiki to irin wannan aikin da mutum ya samu ta hanyar long leg albashin da zai karba yaya matsayin wannan albashin shin zai ci halal ne ko kuma ya zama haramun tunda hanyoyin da ya biya samu aikin ga da suke to fatuwan da saidu khamenei ya fito da su dangane da wannan shine yake cewa idan aka samu wa mutum aiki ta hanyar long leg ko alfarma irin wannan abu da ya kamata ya duba shine shin da aka samu masa aikin ya je ya fara yana da wato kwarewar wannan bangaren da aka dora shi ya yi aikin ko ba shi da kwarewa tambaya ta farko kenan ya tambayi kansa kai da aka samu maka aiki misali a asibiti aushin ka karanta wannan bangaren ka san abin kana da kwarewarsa ko kuma aka samu maka aiki misali a na koyarwa to shin kana da wannan ilimin na koyarwar ko kuma dai kurin an samu maka aiki ne ko ma a ina ne abin da ake so kurin shine ka je ka karba albashin in wannan ne to bai inganta ba duk abin da za ka karba na albashi bai inganta ba amma idan ta alfarma aka samu maka aikin ko kuma siyan ofa ɗin ka yi ko kuma an yi amfani da wannan long leg ɗin aka samu maka aiki amma gurin da aka sa ka kai aikin kana da ƙwarewar abun ka san abun ka iya abun ka cancanci wannan ɓangaren da aka ɗora ka to in ka yi aiki bisa ka aiwatar da abun da ya cancanta ka aiwatar na aikin daidai abun da ya cancanta to albashinka in ka ci baka ci haramun ba abinda fatawan sayyidul khamenei hulla dangane da irin wannan masu samun aiki ta hanyar alfarma fatawarsa kenan da ya bujuro da ita ta wannan bangare to a takaice saboda lokaci waɗannan fatoyi ga su mun bujiro da su amma kafin dai mu karkare bare a karo wata fatawa kwaya ɗaya sai mu karkare da ita to shi ita wannan fatawa dangane da taba ayoyin alkur'ani ne misali kana da yanzu gashi nan a cikin handset dinmu cikin wayoyinmu na hannu duk akwai ƙur'anai za mutum zai iya downloadin ƙur'ani ya sa yana karantawa to shin ka da alwala ko kuma mace tana haila ko tana cikin wani hali na rashin tsarki taba wannan ayoyin alkur'ani ta kan waya shin akwai haramci ko ba haramci to fatuwansa dangane da wannan sai ce a'a babu haramci tunda ai abin da ka taba wannan gilashin na waya shi ka taba ba gundarin rubutun alkur'anin ka taba ba saboda ka fatawarsa a nan babu matsala mutum zai iya yana karanta alkur'ani inda ta waya ne ko ta kan tablet ko ta kan kwamfuta yana yana taba wannan rubutun ko da ku ba shi da tsarki ya ce wannan ba matsala to saboda lokaci za mu zai a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tun sai a gyara zama domin a saurari shirin wani karshe wato shirin nan na afirka a yau afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin kabilanci ya sake kunno kai ne a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan da ni su Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin kabilanci ya sake kunno kai a yankuna da dama da suke kasar sudan musamman yankin darfur da ke yammacin kasar ganin ba a ɗauki tsawon lokaci da shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankin ba amma an sake samun bullar rikice-rikice da suke lashe rayukan mutane da na dukiyoyi a yankin abubuwan da suke faruwa a yankin darfur sun sanya ala dole an buɗe kofar gabatar da tambayoyi domin neman musabbabin bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice musamman irin na kabilanci a yankin ganin a halin yanzu al'ummar kasar ta gudanar da juyin juya halin da ya kawo ƙarshen gwamnatin Umar Hassan Albashir da ake zargi da hannu a rubuta wutar rikicin yankin gami da neman hanyoyin magance matsaloli domin samun haɗin kan ƙasa duk da halin tsaka mai wuya da gwamnatin riƙon ƙwarriyar ƙasar ta shiga na fama da mummunar matsalar tattalin arziki bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin Darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnati gwamnatin kasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan ƙabilun yankin da nufin murkushe su a halin yanzu gwamnatin rikon ƙwaryar kasar ta canza salon tunkarar matsalolin yankin na darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da juna ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da ƙungiyoyin yankin darfur da suke ɗauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin ƙasa Gracias. Hakika gwamnatin rikon kwaryar kasar Sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin Darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa domin ta kwance damarar yakin kungiyoyi masu dauke da makamai saboda ganin makaman sun koma ga gwamnatin kasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na Darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakaninsu da gwamnatin bayan gagarumin nasarorin da aka samu na gudanar da sulhu tsakanin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sudan da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur a halin yanzu kuma wata sabuwar masifa ta fara kunno kai cikin sabon salo lamarin da ke matsayin babbar barazana ga shirin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sakamakon haka ta ɗauki matakin tura tawagar sojoji masu yawa zuwa yankunan da suke fama fama da tashe-tashen hankula kamar yadda kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar rikicin kabilanci da ya fita da hankali a wannan lokaci shine rikicin da ya kunno kai tsakanin kabilun masalit da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabilan kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar masalit da nufin daukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha uku tare da jikatan wasu talatin da hudu na daban daga kabilar masalit kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnan lardin darfur ta kudu musa almahadi ya ziyarci garin gireda da rikici ya kunno kai domin ganewa idansa abin da ya faru tare da rakiyar 'yan kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jibge rundunar soji masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashe rayukan mutane tare da kwace makaman da suke hannunsu gami da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar a watan oktoban shekarar da ta gabata ma an samu bullar rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar fulani da masalit a lardin na darfur ta kudu da ya lashe rayukan mutane akalla goma sha biyu tare da jikatan wasu ashirin da bakwai na daban gami da kone-konen gidaje da na dukiyoyi a garin na gireda inda mahukuntan yankin a wancan lokaci suka shiga tsakani har aka kai ga kulle yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu tsakanin kabilun biyu fulani da masalit a watan yulin shekara ta takwas. tuni dama ana samun bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankunan da suke lardunan darfur a shiyar yammacin kasar sudan da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman sakamakon sabani kan mallakan filayen noma da na kiwo albarkatu na ɗabi'a irin ruwa da sauransu a nashi bangaren mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa fadawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin kasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗaurewa a duk faɗin kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko an ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka muhammad hamdan da kulu hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'ummar sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori. Fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar Sudan, Mahajub Muhammad Saleh yana bayyana cewa bayan ɓallewar yankin Sudan ta kudu daga ƙasar Sudan, rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta Sudan, kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin Sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame ba ta da iko iko da dukkanin yankunan ƙasa wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi gami, da watsuwar makamai ba a kan ƙa'ida ba kuma aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a ƙasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban kasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa gwamnatin rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar kasa kan kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta shafe tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar dimokuraɗiyya shugaban gwamnatin rikon kwarya Somaliya kuma ministan ƙasar Sudan ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwarya Abdullah Hamdok ya ɗauki matakin fifita batun gudanar da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa tare da gudanar da zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da suke yakar gwamnatin Sudan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Maris ta yi kira kan kawo ƙarshen duk wata faɗa da makami a yankunan ƙasar Sudan sai dai abun baƙin ciki a ranar bakwai ga watan Mayu rikicin ƙabilanci ya lashe rayukan mutane akalla talatin tsakanin 'yan kabilar Rizegat da Fulani a lardin Darfur ta kudu da ke shiyar yammacin kasar tare da sace shanu. Sannan a shiyar gabashin kasar ta Sudan rikicin kabilanci tsakanin Bani Amir da kabilar Nuba ya lashe rayukan mutane akalla uku tare da jikkata wasu kimanin saba'in da tara na daban bayan kone-konen gidaje har ila yau a ranar sha uku ga watan Mayu dauki badadi tsakanin al'ummar yankin garin Kurdufan da barayin shanu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 tare da jikatan wasu goma sha tara na daban a lardin kurdufan ta kudu masu fashin bakin siyasa a sudan suna bayyana cewa a baya rikicin kabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan matsalar filin noma kiwo da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnatin rikon kwarar kasar matukar bata hanzarta ɗaukan matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau masu fashin baki suna bayyana cewa ƙabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fatocin makamai akan iyakokin kasar sudan da eritrea da habasha saboda rashin ɗaukan matakai daga bangaren gwamnati na garkami kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun yancin kai a shekara ta da da tara hamsin shida har zuwa yanzu ta yi kaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi bayan ɓullar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin ƙasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin ƙasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa rikicin yankin ya lashe rayukan mutane aƙalla uku, tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da rabi da muhallinsu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 a iran ana juyayin shekara guda da shahadar janar kasim musulmani an sake kashe sojojin faransa biyu a kasar mali jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar nijar ta samu gagarumin rinjaye a majalisar dokokin kasar bayan lashe zaben shugabancin kasar da za a je zagayen sa na biyu to da wannan zamu kai kare sai idan Allah ya kama can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa musamman shi san Barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya